kimanin makonni uku da suka shuɗe ne babban bankin najeriya cbn ya sanar da yunkurinsa na sauya fasalin uku daga cikin takardun kuɗaɗen ƙasar wato naira ɗari biyu da naira ɗari biyar da kuma naira dubu ɗaya a tsakiyar watan gobe na disamba ne ake sa ran shugaba muhammadu buhari zai kaddamar da sabbin takardun inda za a ci gaba da amfani da su kafaɗa da kafaɗa da tsaffin takardun zuwa ƙarshen watan janairun baɗi Saɓanin yadda aka yi hasashe ya zuwa yanzu bankunan kasuwanci a sassan Najeriya sun ci gaba da kasancewa yadda suka saba ba tare da cunkoso ba. Malam Aliyu Wadanas da ke zaman shugaban reshen jihar Kano na cibiyar ƙwararrun ma'aikatan bankuna ta Najeriya ya tabbatar da haka. Har yanzu dai yadda muke tunanin za mu samu wannan tururuwan har yanzu ba a fara ba. Kasan kuma mu 'yan Najeriya komi sai lokaci ya ƙure sannan za ka mu muna ta gudu. Ila daga lokacin da shugaban kasa zai kaddamar da wannan kudin zuwa tsakiyar januari ka bada wata daya tunda sati shida ne ake tunanin ga baki daya kammala komi so kila a cikin wata daya daga lokacin da aka kaddamar da kudin za mu fara ganin wannan abubuwan na mutane su fara garzayowa zuwa banki me yiwuwa ne ka je siyan abu a kasuwa mutum ya ce idan ba sabon kuɗi ka bashi ba shi ba zai ansa ba saboda yana tunanin wahalan da zai je ya dauka ya kai banki da lokacin kuma kila akwai cinkoso kuma sannan wasu ma za su iya zuwa su ɗauki wannan damar wanda kuma babban banki ya hana su kula da cewa wani baya so ya je banki sai su ce to idan kana da misalin dubu ɗaya idan ka kawo zan baka ɗari tara ni zan je in yi wannan wahalar in je banki. Baya ga bankuna an yi tsammanin cewa za a rinka ganin jerin gwanan mutane a ƙananan cibiyoyin karɓa da biyan kuɗaɗe na zamani da ake wa lakabi da POS. Sanadiyar waccan sanarwa ta sauya takardun kuɗi na Naira. amma malam abdulkarim sani na cibiyar pos ta bello kano da ke zuro a kano na cewa a baki dai haka zaka ji mutane suna ta magana amma dai har yanzu mu a zahiri ba mu ga irin wayannan mutanen ba karuwarsa kaɗan ne akan yanda irin wayanda suke zuwa dafa zidda tunda har yanzu complain da mutane suke yi majoratin su yawanci ma dai kuɗin ne dai da babu su a hannun su sosai amma mai yiwuwa ne hakan baya rasa nasaba da yadda wasu daga cikin masu kuɗi a hannu suka karkata akalarsu wajen sayan kayan amfanin gona a ƙauyuka da garuruwa a sassan Najeriya musamman yankin arewacin ƙasar. Cinikayyar ta canja kuma baƙi ne suke sayan duk irin launin kayan amfanin gona wannan mu muke nomawa shine suke bin mutane har gona suke sayan kayan. Kuɗi a bahu ake zuwa da yi ake biya ba a banki ba a bahu fa za ka ga kuɗi an ɗauro shi har fiyaya yake fiyaya kuɗi ka ga kamar sabo ne amma ya daɗe yana wata kura to saboda kaga wannan ba daga banki ya fito ba sakamakon wannan canji da shugaban kasa zai yi mu a tunanin mu ba to shine aka fito da kuɗin kasuwa kuma ta canja yadda ba ka tsammani farahin ya karu na duk abin da ake saya eh daga kan riɗi zuwa soɓo zuwa kan gero da dawa da kuma shinkafa farahinsu ya canja tunda da gudu ake sayan kayan Alhaji Ali Yunusa 'yan dutse kenan shugaban kungiyar manoma da masu sayar da amfanin gona ta amana a jihar Jigawa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.